Na'am, waye zai ja mana baki? Waye zai karanta mana? Na'am. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك ال... فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن أقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينهم ومن بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بارك الله فيك بارك الله فيك طيب، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين زامي درسينا الأريد سبعين لبقية نا الجامع الصحيح نا إمام مسلم يو شابيو غوة رجب هجرة دبو دريه إلى أربعين دشدة كما sha biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya na'am muna nan a cikin babu يقول المصنف رحمه الله حدثنا هداب بن خالد نعم قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه با أحمد ابن ابن عثمان النوفلي ذا متاشبة a sai muka kare sai muka shi na'am mun gama hadisin ne na'am mun gama hadisi na'am yanzu fara na Abu Sa'id mm. to jayyid عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نعم دقى أبو سعيد الخدري ya kamata ku gani lakabi ne na'am eh, oh, lakabi ne sunansa huduba huduba ta bin khalid amma haddab din lakabi ne hmm, abu khalid al-basri na'am haddab ah, bari mu gani nisba ila maza bari mu ga lubbul lubab <coughs> <coughs> hudubata bin khalid wannan sai mun je al'asab na'am a ba komai ga sama'ani to ba nasaba ba ce laƙab ne kawai haddab laƙabun ba nisba ba ce gashi baya cikin al'ansar inda nisba ce da zai kawo shi wasman a tawa kuniyatan wa laƙaba ba siran za sahiba na'am a eh. a ah, yawan lokaci ga Najjar? ba ana samun najjar ba herba hmm? herfa kawo wannan muktarus Yau yawa hudubul aini ma da bata mina sha'ar ala ashfariha watakila yana da tsintsiyar menene wannan gashin ido din nan mai tsawo ba gira ba wannan gashin ido shine haddab eyelashes watakila yana da su masu tsawo shi yasa ake ce masa haddab a zauna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce mun tafi yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kwana goma sha shida da suka wuce na ramadan daga cikinmu akwai wanda ya yi azumi daga cikinmu akwai wanda ya sha ruwa mai azumi bai yi aibata mai shan ruwa ba wala mai shan ruwa ya aibata mai azumi ba Allah wani wani mana haƙiƙin yaushe ya fita ya fatahul don akwai bambanci tsakanin hadisin Ibn Abbas da hadisin Abu Sa'id ya gabata hadisin Ibn Abbas kamar al ya fita ne ran biyu ga wata nan kuma ya ce a littata ashar mazat min ramadan lokacin ne na'am fatahu maka a hada hadisan a gani na'am wannan yakin na maka fito maka ne na fito maka ne قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي نعم المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد نعم عن التيمي نعم ها na'am قال وحدثناه محمد بن المثنى نعم يتي وحدثناه أحمد بن المثنى محمد بن المثنى نعم قال حدثنا ابن مهدي نعم كون غنن ابن النووي ياتي والمشهور في كتب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة الفتح من المدينة لعشر خلون من رمضان ودخلها لتسع عشر خلد منه ووجه الجمع بين هذه الروايات anna qawla anna to bayadun fil asl wannan ya shafi ci gaba na'am kada haddathana ibn mahdi mhm abdurrahman shuba aha tahawala isnadi وقال ابن المثنى محمد ابن المثنى شيتي أنا رواية أتاس رواية حدثنا أبو عامر أبو عامر الأقدي قال حدثنا Hisham هشام شيني a. shi ne bai faɗe shi ba wani hisham ne amma hisham al-qardusi kenan hmm. hisham ibn hassan ne masu ab hmm. mu je ai shi kenan ba komai hisham an katada da daftawa'i ne hmm. ga hammam can ga hisham ga kuma hadisin ga sa'id ibn abi aruba ibn musanna yace haddathana salim ibn nuh na'am salim ibn nuh qala haddathana umar ah, yace ibn amir na'am ya hawala sanadi qala haddathana abu na'am قال حدثنا محمد بن بشر نعم عن سعيد دقى سعيد ابن ابي عروبه كلهم دكا نونسو واتو كاغا دا da umar ibn amir da sa'id ibn abi aruba dukkaninsu an katada da wannan isnadin kwatankwacin hadisin hammam sai dai a cikin hadisin attaimi da umar ibn amir da hisham li 18 khalad ga wato kwana takwas. a cikin hadisin sa'id ibn abi aruba a cikin kwana goma sha biyu shu'uba kuwa saba'a ashara au tis'a ashara sabani a cikin hadisin qatada an abi nadhr an abi sa'id to mhm na'am قال حدثنا بشر نعم ابن المفضل يعني ابن المفضل يعني ابن المفضل عن أبي مسلمة دقى أبو مسلمة عن أبي نضرة دقى أبو نضرة عن أبي سعيد دقى أبو سعيد الخدري الله يدد شي يشي kunna nusafiru ma rasulillahi sallallahu alaihi wa mun kasance muna yin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin watan Ramadan kama yu'abu ala sa'im sawmuhu ba a aibata ma mai azumi azumin sa wala ala mufti iftaru wala wanda ya sha ruwa a aibata masa shan ruwan sa ala shi kaga shi ya fade shi ne kawai halin eh, kun ga ku duba ku gani wa'annan duk wanda suka roito daga abu nabura ne mm, wannan abu maslama wancan hadisin da muka yi hadisin kata da ne an abi nabura na'am ala na amurin na'am ala na ismail ibrahim na'am an aljurairi daga aljurairi an abi daga abu nabura an abi sa'idin kudri daga allah ya dada shi ya ce kunna naghzu ma'a sallallahu alaihi wa fi ramadan mun kasance muna tafiya yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin ramadan daga cikinmu akwai mai azumi daga cikinmu akwai mai shan ruwa fala yajidu sa'imu wai mai yin azumi baya jin wani abu akan mai shan ruwa wala mai shan ruwa ya ji wani abu akan mai azumi suna ganin cewa wanda yake da ya samu karfi ya yi azumi to wannan abu ne mai kyau kuma suna ganin cewa wanda ya ji rauni sai ya karya azumi to shi ma wannan kyakkyawa ne haga wannan a wannan yana daga cikin abin da za a iya cewa wato a kana takan zo ba a babinta na istimrar ba tun da fitar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadan a hajjatu a a fatahu makka ne to ko da yake akwai a yakin badar amma yakin badar lokacin an farlanta ramadan shekara ta biyu ne mm. bayan hijira lokacin ba a farlanta ramadan ba saboda haka kaga kunna nan mun kasance muna yi akan abin da ya faru sau daya saboda haka an fitar da ita daga babinta mm. an fitar da ita daga babinta amma za a ɗauki ƙa'ida a kan wannan ko ba za a ɗauki ƙa'ida ba kan cewa ba koyaushe ne kana take nuni a kan al'istimrar ba to ma dai ba koyaushe ba ne sai an samu ƙarina da za a sarrafar da ita amma al'asul kana tana nuni a kan al'istimrar eh, mm. قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي الاشعثي نعم وسهل بن عثمان سهل بن عثمان وسويد بن سعيد ده سويد بن سعيد وحسين بن حريث وحسين بن حريث ده حسين بن حريث كلهم عن مروان دكنهم سو daga مروان قال سعيد شي سعيد سيتي انا حديث اخبرنا مروان بن معاويه سيتي مروان بن معاويه الفزاري عن عاصم daga عاصم الاحول ابن سليمان ya ce na ji abu nabra yana zantawar hadisi daga abu sa'idu al-khudri da jabir ibn abdullahi radiyallahu anhum Allah ya da su suka ce mun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi sai mai azumi ya yi azumi mai karyawa ya karya sashen su baya aibata baya aibata sashi na'am Abu Haitama al-Jawfi Zuhair ibn Harf daga Humaid ibn Abi Humaid al ya ce. An tambayi Anas ibn Malik akan azumin Ramadan a halin tafiya. Sai ya ce, Mun yi tafiya tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin Ramadan. Mai azumi bai aibata mai karya azumi ba, mai karya azumi bai aibata mai azumi ba. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال حدثنا أبو خالد الأحمر نعم عن حميد دقى حميد قال يتي خرجت فصمت na yace سيني fita وقالوا لي azumi sai من ce نعم قال يتي ce

sai wato mai azumi baya aibata ma mai karya azumi wala <coughs> mai karya azumi yake aibata ma mai azumi hmm. sai na haɗu da ibnu abi mulaika sai ban labari daga aisha radiyallahu anha da kwatankwacinsa na'am ko da bayan annabi da wasu haka sahabbai suka saba ai cewa inna ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh shi shi ko wancan ai cewa kunna nusafiru fi ramadan kunna kunna nagzu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan inda nusafiru ne sai a ce wata tafiya ce amma nagzu gazuwar da aka yi in banda fatuhu makka akwai wata al-muraisiya yaushe aka fita badar ma cikin azumi eh to ai shine amma badar lokacin an farlanta ramadan hmm? lokacin an farlanta ramadan ai ba a farlanta ramadan ba ko ko kuwa a shekara ta biyu ne babu ajin muftin fi safar idza tawalla al-amal to babun ladan mai karya azumi a cikin halin tafiya idan ya jibinci aiki <laughs> نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم قال أخبرنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير أنا عاصم دقى عاصم الأحول عن مورق دقى مورق العجلي أنا أنس رضي الله عنه دقى أنس رضي الله عنه قال يتي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر من كثن تي تارد من ذا الله صلى الله عليه وسلم أتكين كثيرا a cikinmu akwai mai azumi a cikinmu akwai mai karya azumi ya ce sai muka sauka a wani masauki a wata rana mai zafi wanda ya fi mu wato wanda ya fi mu yawan inuwa ma'abucin bargo daga cikinmu akwai wanda yake kare zafin rana da hannunsa ya ce masu azumi sai suka kife suka fadi suka kuma wato suka duk suka kwanta shine sukut a nan wajen ba su ma ba wa qamal muftirun masu wanda suka kare azumi kuma suka miƙe suka tashi tsaye suka suka buga wato suka kafa suka kafa bukogi wata ƙaurika suka shayar da raƙuma ruwa rasulullahi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu karya azumi yau sun tafi da dukkan lada mm. Mm. a su yan zariya ya bata azumin su su wajabtawa kai wajabta iftar kai eh? a ah. aka farlanta azumi to a ahsan gashi nawawi ya ce a shekara ta biyu a cikin sha'aban a aka farlanta azumi hmm. saboda haka ramadan an yi shi eh, saboda ka kana din tazo tazo a mahallinta mm, mm, na'am na'am wannan a cikin a cikin sharhin muslim ne ai ka dauko shi a cikin majmu majmu na nawawi mm. na'am قال وحدثنا أبو كريس أها قال حدثنا حفص نعم عن عاصم الأحول دقى عاصم الأحول عن مورق دقى مورق العجلي دقى أنس رضي الله عنه يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي أهال تفيا فصام بعض وأفطر بعض sai azumci waɗansu kwanaki ya kuma karya waɗansu kwanaki. fasama ba'd afwan fasama ba'dun sai sashin sahabbai suka yi azumi wa aftara ba'dun waɗansu kuma suka karya sai waɗanda suka yi waɗanda suke karya azumi suka yi ɗamara suka yi aiki masu azumi kuwa suka gajiya suka kasa wani aiki ya ce to a cikin wannan sai ya ce masu karya azumi yau duk sun tafi da lada su suka yi hidima mm. sau da aka ai aikin ba ibada ba wai kawai azumin ce kawai ba mm. na'am eh shi ma ya samu wannan amma kuma eh, eh, eh, halin tafiya in a halin tafiya ne sai ya sha sai ya karya amma a halin zaman gida ya tafi neman abinci ya karya azumi wannan ba mubarrir bane mm, komai wahala dalibai mm. mm. akwai wani irin suka sai yake azumi to amma in yi azumi, kuma wani abu da yake na abin da ba zai iya yi ba ko karatun ma wani ba zai iya zuwa a yi karatun ba za a ba azumin zai sa ga rauni kawai zai kwanta a abin ya wuri na aiki to ni zai ce masa in je shi ɗalibi ne mm. ya tsaya karatun ya ilimin ya fi azumin lafiya na nafila ba eh eh kwarai eh, na nafila da tsaya ba shi yasa aka ba abin da yasa ba kenan nawawi ya ce hikimar da yasa aka karhanta kaɗai ta ranar juma'a da azumi shine don saboda azumin zai raunana shi da ayyukan ibada da ake so a yi su a ranar juma'a eh. da zikiri da yawan nafila ma wa sallama kutiba lahu da ranar juma'a so ake a yawaita sallah an mutum ya zo masallaci da wurin din nan ya ta nafila ya ta yi saboda ka kaga yan fure hudu ba kada su yi don ka su dauke masa hankali idan na matsa kan fure hudu ban nan saboda <laughs> kaga ai da mu ba a santa ba ba a santa ba daga baya ne eh mm, a dauke hankalin masu sallah ko daga hudubar kwarai duk wani yana da cikin hikima idan mutum ta hmm. duk tafiyar da za ka yi kasar za ka yi shan mana ake in suka je jami'a islamiyya shekara guda suna hmm. akwai eh, wato ilzam ne kake musu hmm. sai zama to cewa azumin ramadan ma kada su eh. Eh, ilzam ne yalzamuhum eh, yalzamuhum inda su matafiya ne yalzamuhum kan cewa fa'idatun min ayyamin ukhar sai su sha ya halatta su sha in so su rama mm. ah, ah. Eh. Mm. wannan ilzam ne ilzam ne fi mahallihi na'am na'am hmm? haka wannan azumi akwai wanda ya yi fatawa mm. ko kuma ke tambayi kamar shawara ya tafi amurka kuɗi mm. to sashen din mm. dab da ramadana kamar sura wata ɗin ko misali lokacin ya canjawa in ramadan ya zo rana yakan yi tsayi da dare amma yanzu kuma daren kamar baya tsayi kuma yana neman kuɗi ce kuma aikin da yake yana shan wahala sosai to ya wato ramadanansa eh, in zai dauki kansa a matsayin matafiyi sai ya sha dan dalilin tafiya amma ba wai ya sha dan dalilin cewa azumin da wahala ba eh ne ce sai ya sha dan dalilin tafiya in matafi ne amma ba matafi ba ne sai ya sha azumi da sai dai in yana jima kansa tsoron halaka sai ya sha saboda halin halaka saboda halin rashin lafiya halinsa zai zamanto halin mara lafiya amma ba wahala aiki ba ita shi yasa ai kun ga a wancan darasin muke magana cewa a wato hikimar shan azumi mashakka amma ba ita ce illa ba ah. saboda ba a yin ta'lil bil hikma ah. saboda ita hikima ba ta da babit ba za ka iya iyakance ta ba shi yasa sai aka zo da abu wanda yake babit shari'a ta ba da yadda za a iyakance shi ah. tafiya aka fiya iyakance tafiya za ka iya iyakance tafiya haka zalika rashin lafiya za ka iyakance rashin lafiya hmm. saboda haka ba wai wahalar aikin da mutum yake ita za ta zamanto dalilin ya karya azumi ba mm. tafiya ko rashin lafiya to shi kuma zai iya shiga cikin wannan ai in ba mar in ba matafiyi din bane ya riga ya zauna a wajen aikin da yake zai wata da watanni yana yi ko ma shekaru to sai ya duba wannan aikin da yake na wahala zai kai shi zuwa ga galabaita yanda zai zamanto cewa zai iya suma ko ko zai iya suma ko kuma ya raunin da zai fita daga cikin hayyacinsa to kaga wannan sai ya ɗauki hukuncin mara lafiya sai ya sha a dalilin rashin lafiya na'am قال حدثني محمد بن حاتم نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي نعم عن معاوية بن صالح نعم عن ربيعة دق ربيعة قال الرأي نعم يتي حدثني قبعة ƙaza'a ya zanta min hadisi ya ce ƙaza'a ya sunan mahaifinsa ba ibn ya aya na'am ya ce na zo wajen abu sa'idin al-khudri alhali mutane sun yawa a kansa yayin da mutane suka rabu da shi sai na ce yayin da mutane suka rabu da shi suka watse daga wajensa sai na ce inni la as'aluka amma yas'aluka haula'i anhu ni ba na ba ba, ba tambaye ka nake akan ba zan tambaye ka ba akan abin da waɗannan suke tambaye ka akan sa sa'altuhu 'an sawmi fi safar sai na tambaye shi akan yin azumi a halin tafiya sai ya ce سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام من من يتفيا تare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Makka alhali muna azumi qala yace fanazalna manzilan sai muka sauka a wani masauki qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum qad danawtum min aduwikum haqiqa kufa kun kusanto kun kusa wato kun kusanci abokan gabanku kuma karya azumi shi ya fi ƙarfi a gare ku sai ta kasance rufsa daga cikinmu akwai wanda ya azumi daga cikinmu akwai wanda ya karya sannan muka sauka a wani masaukin sai ya ce ku fa za ku wayi gari akan abokan gabanku shan azumi ya fi ƙarfi a gare ku da haka ku karya azumi sai ta zama to azima ce yankaccen hukunci da ba burgusa ba sai muka sha azumi sannan ya ce na sallallahu alaihi ba da to hakika na ganmu muna azumi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan karan a cikin halin tafiya saboda haka shan azumin kenan kaga ya nuna cewar don ruksar haduwa da makiya ne saboda ruksa ce a umarnin da aka yi da ta zamanto azuma din don saboda illar haduwa da abokan gaba ana bukatar karfi to amma kaga cewarsa da yi sannan na ganmu muna azumi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan a cikin halin tafiya wannan ya nuna tafiyar da ba ta yaƙi ba ba kuma da za a je a haɗu da abokan gaba ba kenan azumin ya fi wanda yake shine a shine mazhabar su malik da su shafi'i a kan cewa azumi ya fi kamar yadda ƙabi iya mai kawo mazhab malik wa shafi'i wa sabin ra'ayi wa kasirin min salaf an al sauma afdal wa mazhab ibn al-musayyib wal auza'i wa ahmad wa isaq wa Abdulmalik Ibn الماجشون أن تف... آ... ila al يرحمك الله وقال الخطابي وذهب قوم إلى أن الأفضل الأيسر عليه والأسهل وأن روي عن عمر بن عبد العزيز وقتادة ومجاهد نعم باب التخير في الصوم والفطر في السفر نعم باب واتو بايد da zabi a wajen wato yin azumi da karya azumi a wajen yin قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا ليث ليث بن سعد عن هشام بن عروة دقى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة دقى بابنسة دقى عائشة رضي الله عنها أنها قالت cewa ita Aisha ta ce سأل همزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر همزة بن عمرو الأسلمي يا تنبي من زن الله صلى الله عليه وسلم أكن ين أزمي أحال تفيا فقال سيتي إن شئت فصم إن شئت فأبدر إن كسوك أزمي إن كسوك كريا نعم نعم قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد نعم قال حدثنا هشام هشام شيني ابن عروة Ana anha. daga babansa daga aisha radiyallahu anha anna hamza tamna amr al-aslami al-aslami sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sha hamza ibn amr al-aslami ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace ya rasulullah yace ya rasulullah inni rajulun asrudu sawma ni mutum ne wanda nake nake jera azumi bana karyawa bana shan shan shan azumi zan iya azumi a halin tafiya sai ya ce in ka so ka yi azumi in ka so ka karya Mm. eh asrud yana yin azumi da yawa eh yana yi fiye ba baya yankewa sai dai ta a ɗauka a kan ranakun hani eh. eh. eh. azumin tsofaffi eh eh eh sai dai in suka Eh, inda suka yi kwanakin inda suka bar kwanakin da aka haramta azumi a shi kenan a ah, ba za a ce samun dahar ba sai idan ya zamanto cewar wannan shine sunnas cewa haka suke yi in suka zamanto kan cewa haka shine al'adarsu mm, to wannan sai ya zamanto kan cewar sun saba sun saba ba sun saba ka'ida ba sun ah, saba abin da yake shine al-afdal al-afdal shine siyamu dawud tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la afdala min zalik ba wanda yafi wannan falala na'am قال حدثنا يحيى بن يحيى na'am wannan bayanin da kai da azumin lafuna da na da na kwalilla ka gaba daya idilomin da ya sha azumi ba laifi kan wannan bayan da kai yanzu inda a halin tafiya ne ba ba mutum ba cewa aka yi ba laifi ka sha azumin ramadan ko ka sha azumin nafila in ka so ko ka yi azumi ba hmm? ka ji ai tambayar cewa yi afa mu fi safar haka ya ce masa ko hmm, afa mu fi safar na iya yin azumi na cikin halin tafiya ne ya ce masa in shi ita mu in shi ita fa'aftir in ka so ka yi azumi in ka so ka sha ka gane wannan ma nasu kar ka je ka ce ta jo an yi karatun muslim an ce in ka so yi azumi in ka so ka sha ka je kana gaya mutane cewa an azumin ramadan ya zo ai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam in ka so ka azumi in ka so ka sha ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fahimta to <laughs> ai kun gane abin da ya ji fa kenan fa daga farko <laughs> na'am kuma ya haya ibn ya haya ya zanta mana shi abdarir nam daga hisham ibn urwa da wannan isnadin kamar hadisin hamad ibn Zai, ni mutum ne da nake jera azumi قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم وأبو كريب قال سكتشي حدثنا ابن نمير

قال وحدثني أبو طاهر نعم وهارون بن سعيد الأيلي نعم على هارون حدثنا شي هارون يتي حدثنا قال أبو طاهر أخبرنا شيخ أبو طاهر يتي أخبرنا ابن وهاب قال أخبرني عمرو بن الحارث نعم عمرو بن الحارث عن أبي الأسود دقى أبو الأسود مولى يتي يتيم أروة نعم أروة بن الزبير عن أبي مراوح دقى أبو مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أبو مراوح al-gifari abu murawih al-gifari wa yuqalu al-laythi al-madani qila lahu suhba wa illa fasika min al-thalitha bai faɗi sunansa ba eh, a cikin eh, eh, nawawi haka ya ce ƙila ismuhu sa'ad amma nan a cikin ah, ta tahdid bai faɗi sunansa ba kawai ya faɗi nisbasta ne الليثي نعم نعم عن همزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال ماذا قيل له الصحبة وإلا فثقة قاله في التقريب أها نعم. an hamza bin amr al-aslami daga shi hamza bin amr al-aslami annahu radiyallahu anhu annahu qala radiyallahu anhu cewa yace ya rasulullah ya rasulullah ajidu bi ni ina ji na ina da karfin yin azumi a cikin halin tafiya hal to ina da laifi sai mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya ce rukusa ce daga Allah wanda ya ruko da ita yana da kyau wanda kuma yake so ya azumi babu laifi a gare shi harun ya faɗa a cikin nasa hadisin to ita rukusa ce ya ce daga Allah ba mm. Mm. muslim kenan sai isharar ikhtilaful alfaz hmm. wannan wannan tafarrada bihi muslim baya cikin bukhari amma hadisan aisha yana cikin bukhari na'am na'am eh <laughs> نعم قال حدثنا داوود بن بشير نعم قال حدثنا الوليد بن مسلم اها عن سعيد بن عبد العزيز ده سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله دقى إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء دقى أم الدرداء عن أبي الدرداء دقى أبو الدرداء رضي الله عنه قال يتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من فتتارد من زن الله صلى الله عليه وسلم أتكن وتر رمضان في حر شديد أتكن ذاتي ميسنني hatta in kana a ahaduna ya yad'u a ala yi min shiddati al-har har ɗayan mu yakan sanya hannunsa a kan kansa saboda tsananin tsananin zafi wama na sa'in babu wani daga cikinmu da yake azumi illa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Abdullahi ibn Rawaha kun ga wannan ya nuna karfin Abdullahi ibn Rawaha mm. Mm. نعم، حدثنا عبد الله بن مسلمة متفق نعم نعم عبد الله بن مسلمة تلقى نبي قال حدثنا هشام بن سعد نعم عن عثمان بن هيان نعم الدمشقي الدمشقي نعم عن أم الدرداء دقى أم الدرداء قالت ta ce abu darda ya ce wallahi na gan mu tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗansu tafiye-tafiyensa a rana mai tsananin zafi har ma ka ga mutum wato yana sanya hannunsa a kan kansa saboda tsananin zafi. Babu wani daga cikinmu mai yin azumi sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da Abdullahi ibn Rawaha. Kun ce wani na cikin Bukhari da Muslim? Wani na cikin Bukhari wani hadisin? Yawwa. yawwa eh, baya ciki ya eh, sa na dauko wannan abu a wani na'am yana cikin bukari hadisin abu darda a'a wannan

عبدالله ruwaya ce abdullahi yahya ibn hamza an rahman ibn yazid isma'il ibn ubaidillah haddathahu an ummi darda an abi darda جمع رسول في باب في يوم حتى يضع الرجل يده على من شدة الحر إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة يعني حكمي هنا تكون بخاري بارستا دي دي تفعل نعم bayanin ya yi eh, dama ba daga hadisin hisham ibn sa'ad ba ne shi hisham ibn sa'ad ai a bukhari ya yi bayar waya daga wajen wajensa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك